karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita goma sha shida. Ahmad Abba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku cikin shirinmu na yamma ga wasu daga cikin kanan labaran da za a ji. Gwamnatin Najeriya ta sanar da shirin ci gaba da rike ma'aikatan lafiya dubu takwas bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da ayyukan USAID da ke ɗaukar nauyinsu. 'Yan tawayen M23 sun sake kwace iko da wani birni mai mahimmanci a gabashin demokradiyyar Congo. Amurka ta aike wa Isra'ila manyan bama-bamai da Biden ya dakatar da aike su a baya. To ga labaran bi da bi. Gwamnatin Najeriya ta sanar da shirin ci gaba da rike ma'aikatan lafiya dubu 28,000 da hukumar raya kasashe ta Amurka USAID ke ɗaukar nauyinsu a baya, wanda shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da ayyukanta. Ministan lafiya da walwalar jama'a na Najeriya Muhammad Pate ya bayyana haka yayin hira da wata kafar talabijin na ƙasar ranar Juma'ar da ta gabata, inda ya bayyana cewa gwamnati na ƙoƙarin shigar da ma'aikatan cikin tsarin kiwon lafiyar ƙasar tare da rage dogaro da tallafi da ƙasashen ƙetare ke bayarwa. Mr. Pate ya bayyana gagarumar gudunmawa da gwamnatin Amurka ke bayarwa a fannin kiwon lafiyar Najeriya musamman a bangaren cutar kanjamau, tarin fuka da zazzabin cizon sauro. Sai dai ya jaddada cewa Najeriya ta ƙudiri aniyar ɗaukar nauyin sashen kula da lafiyar ta da kuma rage dogaro da tallafi da take samu daga waje. To da alama wani sabon takaddamar kasuwanci na neman kunno kai tsakanin kamfanin man fetur na Najeriya NNPCL da kuma matatar hamshakin attajirin afirka aliko dangote kan zargin rashin ingancin mai da suke sarrafawa cece kuce ya kaure a najeriya sakamakon ikirarin da wani ficece a kafofin sada zumunta na zamani ya yi cewa man fetur na matatar dangote da ya so a gidan man wato mrs ya fi inganci da dadewa fiye da na gidan man nnpcl bayan da ya yi gwajin man da ya siyo a generatonsa yayin martani kan bidiyon matashin nnpcl ya ce man da ake ikirari daga matatar dangote suka siyo shi sai dai jami'ai a matatar man dangote sun ce sam ba daga wurinsu aka samu man ba yanzu haka dai ana sayar da litar mai a gidajen mai na mrs kan naira 925 a lagos yayin da nnpcl ke sayar da lita kan naira 945 Shugaban mulkin sojan Nijar Janar Abdurrahman chani ya kaddamar da babban taron ƙasa na kwanaki biyar jiya Asabar a birnin Yamai da nufin tsara lokacin mika mulki ga farar hula tun bayan juyin mulki da aka yi a watan yuli 2023. Wata guda kenan bayan da ya ɗare kan karagar mulki Janar Tiani ya sanar da wa'adin wato shekaru uku na mulki rikon ƙwarya wato a lokacin da ya yi wata ɗaya akan mulki. Amma tun daga lokacin bai sake magana akan wannan batu ba. wakilai 674 daga kowane bangare na al'umma ne aka gayyata zuwa wannan taro da suka hada da wakilan gwamnati da hukumomin tsaron kasa da sarakunan gargajiya da kungiyoyin kwadago da na addinai da na fararen hula da dai sauransu to sai dai jam'iyyun siyasa sun ce ba su da wakilci a taron da zai shata makomar wannan kasa. Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na Radio France International. gungun mayakan m23 da ke kawance da dakarun rwanda sun sake kwace wani muhimmin birni a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo yau ladi a daidai lokacin da kungiyar tarayyar afirka ta nuna fargabar cewa kasar da ke fama da rikici na iya wargajewa kungiyar da ke dauke da makamai ta shiga tsakiyar bukavu birni na biyu mafi girma a gabashin demokradiyyar congo wanda suke ta kokarin mamaye shi tun bayan kwace iko da goma a ƙarshen watan janairu kamar yadda watakila kuka ji a kanan labaran duniyar manyan bama-bamai kirar mk-84 daga amurka sun isa isra'ila bayan da shugaba donald trump ya ɗage haramci da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar joe biden ta yi kan fitar da makaman daga ƙasar mk-84 bam ne mai nauyin gaske wanda zai iya tsage siminti da karfe mai kauri tare da haifar da fashewa mai karfin gaske gwamnatin biden ta ki amincewa a fitar da su zuwa isra'ila saboda damuwa game da tasirin da zai iya yi a yankuna da ke da yawan jama'a a zirin gaza kafin hana fitar da su gwamnatin biden da kanta ta tura dubban waɗannan bama-bamai zuwa isra'ila bayan harin ranar bakwai ga watan oktoban 2023 da hamas ta kai hari cikin isra'ila magoya bayan madugun 'yan adawar rasha alexei navalny sun gudanar da bikin cika shekara guda da mutuwarsa a gidan yari inda ake tsare da shi inda suka yi kasadar martani daga shugaba vladimir putin 'yan adawa sun yi rauni sosai tun bayan mutuwar navalny yayin da wasu da dama suka tsere zuwa gudun hijira inda waɗanda suka rage a cikin gida kuwa ke fuskantar ɗauri ko kuma wato tara labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international